muna karatu a cikin kitabul iman babu bayani anna nasiha babin da ke bayani akan cewa addini nasiha ne bayan da muka bi shahararren hadisin tamimin dari muka fara jin wasu ruwaye na hadisin jarir dan abdullah al-fadl tare da sarhi sai imam muslim zai ci gaba da irin ɗabi'a shi bayan ya kawo hadisi ɗaya wanda yake da hanyoyin shi masu yawa sai kuma ya ci gaba da ta maimaita wannan hadisi inda wasu lafazan yana kawowa idan babu wasu lafazan kuma sai ta kawo ainihin matanin kawai yana ainihin kawo hanyoyi a yanzu al'imam muslim ya ce haddasana abu bakar ibn abu shaiba da zuhair ibn harbin wa ibn numair قالوا حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة سمع جرير بن عبد الله يقول بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النصف لكل مسلم muslim ya karɓo wannan hadisi daga malamin shi al-imamu abu bin abu shaiba da kuma malamin su ainihin zuhairu har da kuma malamin shi mai suna muhammad ibn abdullah bin munawrin waɗannan malaman gaba ɗayansu su uku imamu muslim ya karɓo hadisin aure. su kuwa suka ce kalu sai suka ce haddathana sufyan sufyanu ya ainihin wato babu hadisi sufiyanu a nan sufiyanu ɗan uwaina ne kamar yadda muka ainihin gabatar da ƙa'ida a baya cewa duk lokacin da ka ga ainihin wato wasu ‘yan tabaka waɗanda suka kai ɗan tabaka ta goma in har suka ce ainihin wato haddasuna sufiyan to suna nufin ainihin ibn uwaina ne amma in har ƙasa da haka ne to zai zama ainihin asfairi ne dan haka gaskiya anan nan ibnu ibn uwaina ne wanda suka yi riwaya a wurin shi gaba ɗayan malaman na imam muslim dukkanin su sun ruwaito wannan hadisi ne a wurin malamin su sufyan dan uyayna shi ko yace an ziyad ibn ilaqa daga ziyad dan ilaqa sai dai wani abin sha'awa da malamin mai sharhi malam muhammad ali adam ya tabbatar mana anan shi ne hatta imam al-bukhari ya ruwaito wannan hadisi ta hanyar da kuma ainihin wato sufyan as-sawri ma ya ruwaito wannan hadisi Sufyan sauri thawri ya rawaito wannan hadisin Sufyan ibn ma ya rawaito wannan hadisin to a nan shine in baka natsu da kyau ba zaka samu ainihin matsala bari in tsantsa kafin mu ci gaba don asalin matanin hadisin mun karanta shi mun tattauna shi bari mu tattauna mana matsalar musamman ga ɗalibai na ilimi su natsu don su fahimta malam ce tambihu سفيان في هذا السند هو ابن عيينة لأن الذين رووا عنه كلهم من الطبقة العاشرة Sufiyanin da ya cikin wannan isnadin Sufiyan da ɗan uwaina ne domin duk ɗaliban nan da suka ruwaito wannan hadisin daga gare shi da Abubakar bin Abi Shayba da Zuhairu ɗan Har da Muhammad ɗan Abdullahi ɗan Numair dukkaninsu suna cikin tabaka ta goma ne ta ainihin masu riwayar hadisi wa qad rawahu haka ma amma fa Sufyan al shi ma ya rawaito wannan hadisi an da bin Ilaqa daga Ziyad dan Ilaqa din kuma dan haka zaka ji a ƙarshe malam zai ce da kyau ka da kyau kullum zaka ji muna cewa ka natsu da kyau harka ilimin hadisi yan bajaba ba ba sa wuta waɗanda suka matsa nan da nan su marmaza su zama malamai ba sa iya ta sai ka haƙura ta kora ka iya ka naƙalta anan muna ce maka wannan hadisin da kaji an ce haddasana sufyan ibnu uyayna ne me dalili saboda waɗannan mutane da suka rawaito hadisin gaba ɗayansu daga sufyan dan tabaqa al-ashira ne dan ashira ba sa yin riwaya daga sufyan as-sawi domin ya riga ya rasu kafin sun su bayyana a matsayin ɗaliban ilimi ku fahimta amma sai kuma malam yake ce maka duk da ike shi ma kuma fiya as-Sauri din ya ruwaito wannan hadisin daga ainihin ziyarar dan Ilaqa to yanzu wannan a cikin ilimin hadisi da kike shi sai ke kira as-sabiq wal lahiq as-sabiq wal lahiq shine za a samu malami ne wanda ya tsawon rai a duniya ko kuma wanda ya daɗe yana karantarwa har ya zama wani ɗalibin shi da ya koyi karatu a wurin shi ya ya koyar da karatun har shi ɗalibin ya rasu shi malamin yana nan da rai wani ɗalibin ya sake tasowa ya zo koyi irin wannan karatun a wurin wannan malamin ya zo gabatar da wannan karatun sai a ce asabuk wallahi wancan ya zo ya koyi karatun har ya zo ya karantar da karatun ya tafi garin har ya mutu sannan wani ya sake tasowa ko daga garin ko daga wani garin galibi kuma irin wannan sai zama sunan su iri ɗaya ne kamar wannan kenan shi ya bi ɗan ilaka ɗayan abu biyu ko dai ya daɗe a duniya ko kuma ya daɗe yana karantarwa ɗayan abu biyu kamar imam malik imam malik ya daɗe a duniya kuma ya daɗe yana karantarwa aƙalla imam malik ya samu shekara sittin yana karantarwa to shekara sittin ka ɗauka imam malik yana shekara ashirin da biyar ya karantar da wani wannan ya koma garin su ya malanta ta shekara talatin ya mutu kun ga har yanzu shi maliku yana nan awa a malami yana nan da rai wani ya sake tasowa wanda aka haife shi daga baya ya zo koyi irin wannan karatun a wurin imam malik yasa ce a sabiq wallahi ina fata an gane don haka bi dan ilafa shine babban malamin su ya bude a duniya kuma ya daɗe yana karantarwa ya karantar da su shiyan as Sufyan Sauri ya je karantar da ɗaliban shi ɗan tabaka ta tara zuwa ƙasa ya rasu sannan Sufyan bin Uyayna ya zo ya taso kuma ya koma wurin zuwa ɗan shi ba ya sake koyon karatu cikin karatun da ya koya hadda karatu kusan da Sufyan Sauri ya koya kuma ya koyar da su don hakan nan abin da ake koya maka a yayin da imamu muslim ya ruwaito wannan hadisi ta hanyar malaman shi guda uku su kuma sun farko hadisi wurin su sufyanu ibnu uyayna imamu bukhari kuma ya karanto wannan hadisi a wurin nashi malaman su kuma ta hanyar sufyan as-sauri amma duk da sufyan as-sauri da sufyan ibnu duk kamar su malamin su guda ɗaya ne shine ziyadu dan ilaka والحس وأيضا عن زيادة الخلافة أخرج روايته البخاري إمام البخاري يكتب أن رواية كتاب في كتاب الشروط من فيه فقال حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن زياد ابن علاقة ثم أنا أبو نعيم الفضل ابن الدقين مال من بخاري كما الماجر سفيان الثوري يتي عن زياد ابن علاقة qala siyadu dan ilaqa yace sami'tu jariran radiyallahu anhu yaqulu bay'atu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na yi wa manzon Allah mubaya'a fashtarata alayya sai manzon Allah ya yi sharadi ya kafa min sharadi kai mun mubaya'a eh to wan nusha li kulli muslimin za ka rinka nasiha za ka rinka kyautatawa za ka rinka tausayin kowane ainihin musulmi kaga dalilin da yasa bukhari ya sa hadisin a cikin kitab shurutu kenan ko kun fahimta jama'a imam bukhari ya kawo wannan ruwa ne a cikin kitab shurut ma'ana babukan da ke bayani akan kafa sharadi kaga akwai hujja a ciki ko to sai malik fasfiyan fi hada sanad huwa sauri sufyan da ke cikin wannan isnadin na bukhari ko to sufyan sauri ne walaysa ibn uyayna ba ibn uyayna ba wa qad sabaqa malam yake bayani ya sabata an bayyana annahu idza kana rawi an sufyan min at-tabaqati at-tasi'a wa atlaqahu fa huwa thawri idan har ka ji mai riwaya ya rubuta hadisi sai kuwa ce haddathana sufyan bai faɗi sufyan dan wani ba yace kawai sufyan sai ka duba yana daga cikin tabaqa ta su tabbas sufyan thawri wa anna ha'ula min akabir ashabihi domin ɗan tabaka ta tara tana daga cikin manyan almajiran shi fa idza rawaw an ibn uyayna idan har suka rawaito hadisi daga ibn uyayna wanda kusan tsaran su bayyanu sai su bayyana ko kun fahimta yakan faru kai karatu a wurin malam wani daga baya ya suke nan sai kuma ga wasu sabbin matasan malamai sai su taso waɗanda su waɗannan malaman su ba malaman ba ɗaliban malamin ka bane amma kuma su ba sa'o'in malamin ka bane kuma na duk za ba mu wannan su ba sa'o'in malamin ka bane amma su kuma ba sa'o'in ka bane su suna tsakiyar kai da malamin ka ne suna sama da kai amma ba su kai malamin ka ba kamar wa kamar malik da abu hanifa da muhammad ibn al hasan al-shaibani imamu abu hanifa yana karantarwa ya rasu sai maliku ya taso sai almajiran abu hanifa sai suka tafi wurin maliku suka karatu maliku a nan ba malami ne sa'an malaminsu abu hanifa ba bayan malaminsu kaɗan ya taso amma su kuma ba sa'o'in maliku ba ne maliku na sama da su duk wannan fa an rubuta waɗannan ilmomi ana karantar da su daga shekara dubu ɗaya da ɗari uku da ta gabata amma duk da haka ɗaliban ilimi ba ku je kun koyi waɗannan ilmomin ba sun fashe kai ta ganin yanzu ɗalibai ga su nan suna cewa ɗaliban ilimi ne amma yan harbatu na ne ilimin hadisi yana mai da kai mai sauki ne akan komai kake yi za ka natsu saboda ku dubi irin yadda suke tsara abubuwa fa kuma waɗannan abubuwan da suke tsarawa ba su fa sun san su ne da ka kar ka ɗauka da imam malik ya rubuta muwatta wai yana buƙatar muwatta ne muwatta kamar not ne ga imam malik ya shirya wa ɗaliban shi da in yana karantarwa ya rike ta su suke rubuwa shi zama yake kawai ana su ne suke buƙatar muwatta da kar ka ɗauka imamun bukhari ko muslim ko abu dauda ko nasa'i ko malik da suka rubuta littafan nan wai sun rubuta ne don su taimaki kansu don ko aka rubuta da mu da ɗalibansu da makamantanmu amma su aghniya an hadhihi kutub sun wadatu su huffazun su ne ake kira alkabshin kabshun nafah rago wanda in ya karo sai gaba kawai ya doke ya san ya gama kawai ba abin da zai biyo baya wala kafa uku ba ko kun fahimta a nan abin da malam yake cewa kaga wannan da ke cikin isnadin nan na imamul bukhari to babu shakka su sufyan sauri ne saboda waɗannan da suke riwaya daga gare shi suna daga cikin manyan ɗaliban su in har suka yi riwaya daga ibnu uwaina ko sai ce haddathana sufyan ibn uwaina amma in daga asalin malamin su ne sufyan kai sai ce sufyan kaga malaman hadisi duk sun bambance waɗannan waɗannan mutanen sun rubuta waɗannan ilmomin sun tace wadda yanzu da aka zo aka fita waɗannan ilmomin a kwamfuta babu inda kwamfuta ta ci gyaran su ka faɗa tun da ɗan adam yake bai taɓa na'ura wadda take da sensitivity kamar kwamfuta ba tsakanin upper da lower case sai ta tambaya fi letter ne ko small letter amma aka ɗibi ilmomin malaman nan aka zuba a kan kwamfuta sai da ta karɓa ba ta ce sun yi shi ba kuma ba ta rubuta waɗannan mutanen ne za ka rena su ba ka san su ba sai sa kan ba da uzuri ɗan mutane sun saba da ɗan harkatu matin malaman su ba su san malaman hadisi ba amma kai in ka je ka ga malamin hadisi ka san malamin hadisi kuma ka san ilimi ka san ka ga malami ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake ni fa idza rawahu fa idza rawahu a mutum uyana fayyatu su waɗannan asali idan har suka yi riwaya daga ibn uyana za su bayyana lalle malamin su amma daga bayan malamin su su ya mutu. da haka su in haka ji sun ce haddasana sufyan suke su da ibn eh, al-thawri suke nufi in kuwa har ibn uyayna ne to za su bayyana to ma damar kaza ba su bayyana ba to ba su bane kuma to babu shakka sai ka ce waɗannan ƴan tabaka ta tara ne wa inna ma yudhimuna thawri li shuhratihim bir riwayati anhu abin da yasa ba sa cewa sufyan sauri saboda kowa ya san su kowa ya san su ɗaliban saurin ne amma na ce kowa fa ba kai da mu ba ana nufin ɗaliban hadisi waɗanda suke mu'amala abin sai yanzu haka ma har yanzu magana ba ake baka san ina aka dosa ba ka kofa a koma a ci gaba da fasar hadisi sai ta cewa wa amma mashtuhira an awamu talaba maganar da ta shahara a wurin wasu rikitattun ɗalibai da annahu in kana sufyan fi Sani sanad fa huwa ibn uyayna wa in kana shi salis sanad fa huwa sauri fa batil ɗalibai ɗan harbatu mati suka fi saka wata ƙa'ida suka ce in ka ga an kawo isnadi idan mutum na biyu a isnadin sufiyanu ne sai suka ce to sai ka ce wannan sufiyan ainihin asauri idan mutum na uku ne a isnadin to sai ka ce sufiyanu bin uyayna ne wannan ka'ida ce da lafiya ka'ida ce ta shige wato kun fahimci abin da suke cewa in ka ga mutum ce haddasana yaro haddasana yaro na uku sai aka ce sufiyan sai suka ce to ka ce ibnu uyayna idan aka ce haddasana yaro na biyu aka ce sufiyan to ka ce sauri ne ba da wasu wannan ka'idar ta shirme ce ba ta a sani ma ba da gurin malamai aka samu ta ba sai ce yi butuluhu ma waqa'a huna abin da ya faru a nan yana ainihin ɓata wannan maganar me ya faru a nan a nan yanzu musulun ne yace haddasana abubakar bin abu shaiba abubakar bin abu shaiba da shi da sauran yan uwan shi su kuma suka ce haddasana sufyan sufyan ne mutum na nawa anan kenan na biyu to a bisa waccan ka'idar a bisa waccan ka'idar sai zama ya ba sai zama sauri to amma ga wanne ne anan kudin uwayna ne to ga shi ya tabbata kin fahimta da kyau Allahu akbar malam yace fatafattan ka tsaya ka fatu li ga wannan ka'ida ta tsefe da keke fa innaha min mazalil aqdam tana daga cikin abin da ke zamar da kafafuwa wallahu ta'ala alhadi ila sawa'is sabil Allah shi ke shiryarwa zuwa ga hanya wadda ta ainihin daidai ce Allah madaukakin sarki shi da muhammad hanyar da take daidai bayan kan hadisin al-Imam Muslim yace haddathana Abu Bakar ibn Abi Shayba da Zuhair ibn Harb ibn Numair qalu Muslim yace malamin mu mai suna Abu Bakar dan Abu Shayba ya karantar da mu hadisi da shi da ɗaya malamin namu mai suna Zuhair dan Harb da ɗaya malamin mai suna Ibn wato Muhammad dan Abdullah قالوا دكنا سفيان سكي حدثنا سفيان Sufyan ya karantar da mu hadisi to Sufyan wa kenan Sufyan ibn an Ziyad ibn Ilaqa daga Ziyad dan Ilaqa sani a Jarir ibn shi kuwa ainihin wato Ziyad dan Ilaqa yace ya ji malamin shi Jarir dan Abdullah al-Badr sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama يقول هنا سوى بايعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النصف لكل مسلم na yi mubaya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kan cewa zan yi nasiha zan kyautata wa kowane musulmi zan fadar da zumunci tsakanina da kowane musulmi zan mutunta kowane musulmi zan yi wa kowane musulmi adalci saboda a bayan da kudan ta mun ce kalmar nasiha tana da faɗi amma duk faɗinta tana tattaruwa ne ga ma'ana ta alheri قال حدثنا سريج بن يونس ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم عن سيار عن السعد عن جرير قال بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم أتكلم وانا الرواية ودى إتكما أينهم سيار ابن أبي سيار شنو يرويته أصلي cewa ike yi an jaririn shi ko ya karɓo daga sha'abi sha'abi ya ce an jaririn daga jariru dan abdullahi al-najari kana jariru yake baya'atu nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama nayi a ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ala sam'i wa ta'a akan cewa duk abin da na ji daga manzon Allah zan yadda sannan duk abin da manzon Allah yake in yi zan aikata sallallahu alaihi wa alihi sallama da na gaya wa annabi wannan magana falaqanani sai annabi ya laƙana mini yace a'a ka ce fi mastafa'ata a cikin abin da za ka iya ne kawai za ka ji magana ta kuma za ka ainihin yi mini biyayya yan nufi kulli musulmi sannan kuma annabi ya tsara min da cewa da kuma yin nasiha da kowane musulmi kamar yadda muka faɗi ɗazu jama'a duk lokacin da za ka faɗi magana ka rinka ƙoƙari tana cewa in sha allahu sannan kuma kana cewa gwargwadon iko ba gazawa ba ce saboda kai ba Allah ba ne Allah ne cikakke ba abin da yake iya gazawa da gari amma kai tsufa ko rashin lafiya ko talauci ko juyin hali duk suna iya sa daga abin da kai alkawari ka tsaya to sai da ka faɗa sai ka ce insha Allah da ka faɗa sai ka ce gwargwadon iko to lokacin da aka same ka ka gaza kada a zarge ka ka ce insha Allah ka ce gwargwadon ikonka Allah madaukakin sarki ya ce maka na'am na'am na'am na'am na'am eh eh ai haka yake rama a'a ai asalin maganar wa nushi li kulli muslimin din annabi ne ya faɗa mishi ya faɗa shine ya lakana mishi ba shi jarir ya fara faɗi ba shi yayi wa annabi mubaraka ne misali na yadda duk abin da ka faɗa zan ji kuma zan ji iya magana kenan yace sai annabi ya ce ka ce gwargwadon ikon ka sannan kuma za ka yi nasiha ga kowane musulmi ita za ka yi nasiha ga kowane musulmi ba shi jarir ne ya faɗi ba annabi ne sharɗanta mai an shi yasa bukhari ya kawo hadisin a cikin kitabu shuruti ba su jariri ne ya fara faɗin kalma ba annabi ne da ya zo gyara mai ka ce shi ata yanzu kaddara ya faɗi sai ce to kuma da ƙarin wannan sun kullum musulmi alaikum salam a'a a'a ai su mustafa'ata wa nushi li kulli muslimin din magana annabi ce sallallahu alaihi wa alihi sallam an fahimta ko ko anan ma yayi kaidin shi haka ya san yasu a cikin kausi wato a cikin bracket wato abin da yake magana nan annabi ne mai jara ne akan can yayi magana mai faɗi ya ce na dau alƙawarin duk abin da ka faɗa zan ji duk abin da kace zan bi sai annabi ya ce a'a magana ta yi faɗi gargadan kukan ka misali sai fadi sai ce to kuma da sharaɗin zaka ka kyautata wa kowane musulmi to duk waɗannan maganganun na annabi ne sallallahu alaihi wasallam babu bayani nuqsanul imani bil ma'asi wa nafyihi an mutalabbisi bil ma'asiyati ala iradati kamalihi ya yi a cikin naku nuskar wa nafi kamalihi haka kai ce kamar yadda muka faɗi a tun farko daga nan ne za ku gane muhimmancin in na zo karantar da littafi in yi muƙaddima na san a saba yi ba a Najeriya malamin ya zo karantar da littafi a Najeriya alkafiri ko alkafira zai yi kawai ku shiga ciki gaba daya duk ma da ta rikito a je can gaba a san yadda za a iya amma ka'ida za a karantar da littafi sai an yi muƙaddima saboda matsaloli da za a rinka fuskanta a gaba na faɗa muku tun farko cewa imamin muslim bai yi wa littafin shi babuka ba kitabu kawai yayi kitabun iman ya kulla to bayan nan duk waɗannan babu babu da kake gani ko ba muslim ne yayi su ba tunda ba muslim ne yayi su ba wasu babukan al-qabu ne yayi su wasu babukan nawawi ne yayi su hatta shi kanshi nawawi ya ce wasu babukan akwai kurakurai ma a cikin yin waɗanda suka yi su to sa'an nan da malam muhammad ali adam shi kuma sai ya rinka ɗaukar wasu babukan yana saka su wasu babukan kuma yana gyaran su wasu babukan kuma yana ainihin wato kawo su sukutun da guda ya keta wani gurin sai fitar da babu a wurin sai ka wani wurin sai ku ji ce hadisi ne a wurin sai ku ni na karanta babu amma da zaran an zo kuma sai ka ji a farkon babin da zan karanta sai ka ji hadisin wannan din ne to fa'idar wannan muqaddimar kenan ina fata an gane a cikin wannan nuskar gafa Muskar Fu'ad Abdulbaki ke cewa babu bayanu na kusanin imani bil ma'asi wa nafihi anil mutalabbisi bil ma'asiyati ala iradati nafi kalamihi haka yake anaka ko eh kamali haka babin da ke bayani akan nakasar imani da Allah wato kana saba ma Allah imanin yana raguwa da kuma bayani akan cewa mutumin da yake cuɗanye yake cuɗanye ke cikin aikata saɓon Allah to ana kore ainihin masu imani daga gare shi amma korewar fa ba ana nufin ana kafirta shi ba ala iradati nasi kamali ana nufin kore cikar imanin shi gare shi abinda wannan babin yake karantarwa shine bayani akan cewa imanin jama'a yakan rabu da gwargwadon saɓan Allah mai wa Allah da kuma bayani akan ana kore imani ga wanda ya cuɗanyu da wani laifi a lokacin da ya cuɗanyu da laifi za ka iya cewa kaga wannan da ke shan giya eh ba shi da imani kaga wancan da ke fata eh ba shi da imani to me ake nufi ka kafirta shi sai malamin ce a'a ba kafirta shi kai ba tana kore cikar imanin ina son ku fahimci babin tukuna babu bayanin kusanin imani bil ma'asi babin da ke bayani akan na kasar imani saboda sabon Allah idan sabon Allah halin ka imanin kun kullum raguwa yake kullum raguwa yake kullum raguwa yake wa nafihi da kuma bayani akan za a iya kore imani anil mutalabbis bil ma'asiya ga wanda ya cuɗanyi da laifi a yanzu tsohon yanzu laifin yake yi to za a iya cewa wani da ka shi eh ba shi da imani sai ce me yasa ko a ce duban shi cikin jiya to ba shi da imani to ta yiwu in ka ce ba shi da imani sai ne ce a musulmi daga ya sha jiya ka kafirta shi kenan sai malam ya ce a ala iradati kamali. da aka kore imanin ana nufin an kore kammalar imanin cikar imani me ake nufi kenan wani ba shi da cikakken imani a yanzu saboda ya sha jiya kun fahimci babin jama'a sannan sai ce haddasa ne har malak ibn yahya ibn abdullah ibn imran at-tujibi an ba'an ibn wahab qala akhbarani yunus عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب يقولان قال أبو هريرة أن إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن قال ابن شهاب فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة ثم يقول وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذا نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن كنت أنا حديثي وأن الإمام مسلم يساموشي زمان من سنة حرملة بن يحيى بن عبد الله التجيبي أبو حسن المصري mutumin ƙasar masar ne almajirin imamin shafi. ina fata an gani haka rayuwa fa shafa sai ka haƙura ka koyi karatu wurin wani sannan za a koya a wurinka idan girman kai ya hana kaka koya ko sai dai ka hayaniyar ka kaf kai ma ba ku ka karantar da wani abu waɗannan da kuka ji ana cewa malaman musulun sai kuma ka ji an ce ɗaliban wani haka zurriyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un alim in ka koya sai ka koyar a koya a hannunka a je a koyar to wannan ita ce sunna ta ilimi ce amma duk wanda ya gaggawa ba to sai ya rasa gaba daya ya zama laysa min al-ilmi wala bai taɓa zama ɗalibi ba to ko taba zama malami ba da haka kuma ke faɗa da jama'a an fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya kiyaye har malatu dan yahaya almajirin imamu shafi'i ne malamin imamu muslim shi ko yace an ba'ana bin wahab malamin mu mai suna abdullahi dan wahab shi kuma asali abdullahi dan wahab almajirin imamu maliku an fahimta almajirin imam malik ne ta kuma ya karantar da almajirin imamu shafi'i haka suke duk wanda ya abu ka ka zauna ya koya maka kar ka sake ka zauna da zafi da girman kai kar ka sake saboda kabilanci ka zauna cikin jahilci ka ce kai ba za ka koyi ilimi a hannun kabila kaza ba kai ba za ka koyi ilimi a hannun wani ba saboda kaskantacce ne idan ka zo ka karanta littafin muqaddima wato littafin ulumul hadith da ibn salah kaga a can karshen shi ya kunna wani babu an taɓa samun wani zamani a musulunci jama'a malaman musulunci kaf ra'ayin bayi ne a zamani kaf malaman musulunci a zamanin kaf ra'ayin bayi ne kuma haka aka yi ta karatun a wurin saboda ne saboda su suka zauna su kai haka a nan an samu lokacin da 'ya'yan talakawa su ne professors ‘ya’yan talakawa su ne engineers su ne medical doctors su ne masu mukamai da yasa lokacin in aka zo sakawa a makaranta ɗan gata ko a ɓoye shi sai a ɗauko maraya ko agola su a ɓada shi sai su fiye karatu su kuma waɗannan saboda ‘yan gata ne sai hana su karatu ana nan sai su biye ko kun fahimta jama'a Allah ya fitar wani abokin mu ma haka ya rinka mana gobe lokacin muna yara yana ce abin da ya sa ku kuke karatu ku saboda ku ta ku talakawa ne don da ku karatu da ku ba ku da kuɗi kun ga mu masu kuɗi ba sai mun karatu wallahi abokin mu ne tsara muka jin da su Allah ya gafarta ku. wannan kuskuren su ke shiga cikin mutane cewa ɗan talaka shi yake karatu saboda ya samu abinci karatu ibada ce neman ilimin ibada ce gidaje nawa ne suka rushe tare da cewa sun ɗaukaku saboda 'yan gidan da su karatu ba kuna fahimta da kyau a ƙarƙashin wannan wallahi jama'a ku baiwa ilimi muhimmanci fiye da komai sai sa ka ga yanzu ai ta dawo ta juye yanzu kuma waɗannan da suke karatun aka ga ɗaukakar da suka samu me ya faru kowa yanzu kokari yake kuma dan shi zai karatu haka ne ko da haka ba da ba a sa ƴaƴan sarki su karatu sai ƴaƴan fadawa da ƴaƴan bayi to haka zai bada na gwamnati ta kafa yanzu tunda ba sarautar gargajiya ba ce da in sarautar gargajiya ce kana jahil tunda babanka ne da sarauta sai a ɗauko hakimci sai a baka sai a ɗauko gwamnati sai a baka sai a ɗauko mai unguwa sai a baka to da mutum ne zai sai ce a'a ya yi karatu sai a ce a'a sai a ce wai dan mai martaba ne kuma ta turanci shi da martaba ba ai martaba kenan ya yi karatu a abu ba eh wannan ne a ce baya haka shi da turanci eh shi ne sai a ce shi ne gwamnan ku in kuka ku duka turai a kashe ku kuma sai ku zama shi ne gwamnan haka aka yi ka je ka binciki tarihin kasar haka ya samu. shi sa sai sarakuna da manyan ƙasa sai suka da suna saka 'ya'yansu a cikin karatu me yasa saboda kuma ya'yan su dawo su ci gaba da riƙe waɗannan abubuwa da aka gano haka kuma sai aka koma su ‘ya'yan bayin da ‘ya'yan fadawan su kuma sai ana hana su chances da opportunities ka je duk wata fada za ka za ka ga samari da waɗanda yake jahilai ne ba abin za ka ga ‘ya'yan fadawa ne ko ka fahimci haka to wani ma kirki ne kuma <laughs> Allah madaukakin ke kiyaye shine ne yake cewa ainihin an ba'ana bin wahab abdullahi dan wahab malami ne babban mutum a ƙasar masar ya karantar da ni yake cewa kala akhbarani yunus al-imam yunus dan yazid al aili ya karantar da mu ainihin hadisi an ibn shihab daga babban malami muhammad ibn shihab az-zuhri qala yace sami'tu aba salama ibn abdurrahman naji abu salama dan abdurrahman wa sa'id ibn al-musayyib da sa'id ibn musayyib yaqula ni suna cewa qala abu huraira radiyallahu anhu abu huraira yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala lallai manzon Allah ya ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mai zina ba zai yi zina a sabda yake zinar kuma ya yana da imani ba kaga kenan an kore mai imani kace kam a sabda yake zina ko to dan karkace to ya zama kafiri kenan shi yasa aka kulla wancan babin don a fassara maka hadisin cewa a'a kammalar imani aka kore me yake cewa kenan a sadda yake zinar ba shi da cikakken imani ka fi dalilin kulla babin kenan don a fassara maka ma'anar hadisin an fahimta jama'a wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min sannan barawo ba shi ba zai sata ba a sadda yake satar ya zama yana da imani a sadda yake satan nan ba shi da imani to kaji abin da hadisi ce sai malam ya ce to an kulla wannan babu ne don a gaya maka cewa ba an kore imani ba ne ka cokan daga gare shi amma me aka kore kammaluwar imani wala yashrabu al-khamra hina yashrabuha haka nan wanda yake shan jiya. ba zai zama yana shan giyar ba a lokacin kuke shanta shan ta wahuwa mu'minin a halin yana da imani an kore imani daga mashayi giya a lokacin da yake shan ta ana nufin ba shi da imani ya zama kafiri a ana nufin imani ya yi rauni ta da shi ba cikakke ne ba kammalalle ne. قال ابن شهاب sai ibn shahab wanda yana daga cikin isnadin nan da ya rawaito wannan hadisin ko sai yace fa akhbarani abdul malik ibn abi bakar ibn sai malami na abdul malik dan abi bakar dan abdurrahman sai ya karantar da ni hadisi anna aba bakr cewa mahaifin shi abubakar kana yuhaddithuhum haula'i shi kuma ya kasance yana karantar da su waɗannan maganganu an abu hurera ta daga abu hurera na fatan kun fahimci abin da ya faru a cikin isnadi ne asalin hadisin farko malamai biyu daga cikin ainihin wato malaman da ibn shahab ya ji hadisin daga gare su shi ibn shahab ya ji daga abu salama dan abdurrahman da sa'udu dan musayyi an fahimta to da ya gama kawo hadisin da wancan lafazin sai kuma shi ibn shahab ya ce abdulmalik ɗan abubakar ɗan abdulrahman ya ba mu labari ya ce babansa abubakar ɗan abdulrahman ya kasance wani ruwaito wannan irin hadisin daga abu huraira inna ya ƙulu in ya ruwaito hadisin sai kuma ya ƙara da cewa wa kana abu hurairata yin hukuma a hunna abu huraira duk lokacin da ya karanto wannan hadisi sai ya haɗa waɗannan maganganu da wannan magana cewa wala yantahibu batan babu wata fizgiya da wani zai fizga fata sharafin mai daraja an gane jama'a ka fizgi kuɗin wani ko jakar wani ko dukiyar wani ka fizga ko ka kwata ka ruga da gudu yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum wanda yake mutane za su ainihin wato daga idanuwansu ga wannan fizgiya da ya fizganta hina yantahibuha a lokacin da ya wannan jaka ko wannan kuɗi to ba zai fizgi jakar ko kuɗin ba ya huwa mu'minin a halin yana da imani yanzu abin da ake nunawa mutanen da suke fizgar kuɗi su ruga da gudu ko su fizgi wani abu a hannunka su ruga da gudu abin da ake ce maka shi ne a sadda suka fizga din nan suka gudu ko to ba su da imani haka hadisi ya ce to dan ce to yanzu sun kafirta kenan sai malamin ce a'a an kore cikar imani ne ba su da cikakken imani amma suna nan a muminai amma muminai masu nakasashen imani wannan hadisi yana nuna mana kenan imani na raguwa ko baya raguwa yana raguwa to in ka fahimci yana raguwa ko to kuma yana iya karuwa domin lokacin da ya fusga imanin ya ragu ya yi rauni ya naƙasa to yanzu lokacin da ya bar fusgar kuma fa imanin ya dawo kaga ya ragu kuma ya ƙaru to kuma kenan a cikin wannan hadisin fa sai ka fahimci imani yana fluctuation kuma ya hau yanzu yanzu ya sauka ya sauka yanzu yanzu ya hau imani yana yin haka da gwargwadon yadda kake saba wa Allah da gwargwadon yadda kake jin Allah an fahimta jama'a kuma Allah yakan nuna wa mutane ire-iren waɗannan abubuwan jama'a daga cikin waɗanda ya so daga cikin rahama da daɗewa akwai wani da yake jiran cewa yakan yi mafarkin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana ganin annabi akan farar taguwa duk siffofin da za ka ji yana faɗi su ne irin siffofin da sahabbai suka faɗi na annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi ana na mafarar sai ce min yanzu yana yin irin wannan mafarkin sai a ce mishi ga annabi sai ya ɗaga kai sai dai ga farar taguwar baya ganin shi sai ce bai san me ya faru ba sai mace ka auna daga shekara ashirin da kake gaya min irin wannan mafarkin zuwa yanzu akwai abubuwan da da ni da kai mun san cewa kai ka ragu a kansu na bin shara. ni na san ya ragu a kan wasu abubuwa kuma kuma ya san haka sai nake ka gwada ka gani ka tunanin waɗannan abubuwan ne ko kun fahimta wato in Allah ya soka da rahama akwai wasu abubuwa na gyara sai Allah ya faɗakar da kai su a mafarki to amma za ka je a fassara maka mafarkin ne a da yakan yi mafarki kwana ɗaya kwana biyu sai mafarki ga annabi ya gani sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ga annabi in kuma akan farar taguwa yanzu ko in yi mafarkin sai zai ga taguwar amma ana ce mishi ga annabi in kuma ba zai gani ba to irin wannan yanzu rahama ce Allah ya so shi da ita nawa faɗaka game da abubuwan da ya nakasa na alheri yayin marmar zai cika su kafin ranar awo ita ce ranar lahira an fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka na ba wa alaikum na'am a marfu'uwa ce za mu zo mu tattauna insha Allah ta'ala an gane jama'a na'am malamai sun tattauna don gane da wannan magana ainihin wato ta abu huraira yadda za ku ga a zahiri daga ƙarshe da abu huraira ya kawo ta kamar yadda hadisi yake nuna wa kana abu huraira yulhiqu ma'ahunna ko abu huraira in ya tafi waɗancan kalmomi sai kuma ya haɗa da walawan tahibu nuhubatan za ta sharafin an fahimta wannan maganar ko daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce gaskiyar lamari daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce ba wai ainihin magana ce daga ainihin abu hurairah ba ina fata an gane bari ku ji malam yace tanbihun zahir qawlihi wa kana abu huraira yulhiqu ila akhirih anna qawluhu wa la yantahidu ila akhirih laysa min kalam an-nabi bal huwa min kalam abu hurairah mawqufun alayhi a zahiri haka ake fahimta ko cewa ba magana annabi ce magana abu huraira ce sai malam yace walakin ja'a fi riwayatin ukhra ya zo a cikin wata riwaya daban ma ya dullu ala annahu min kalamin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wadda ke nuna cewa wannan maganar daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ce faqad jama'a shaykh abu amr ibn salah rahimahullah في ذلك كلاما حسنا فقال روى أبو نعيم في مستخرجه على كتاب مسلم رحمه الله تعالى في حديث همام بن منبه هذا الحديث nasihu wallazi nafsu muhammadin bayan la yantibu ahadukum a cikin riwayar ainihin wato al-imamu abu nu'aym yasa za ku ji akwai wani abu da nake abin da yake akwai tabi'in da nake a wurin karatun na san cewa kusan kisan masu sauraro na ko galibi ba sa fahimtar me wannan abin amma saboda documentation saboda recording ake yi shi yasa nake in na gama karanto hadisi a cikin muslim sai ka ji na ce wannan hadisi muslim kaɗai ya rawaito shi ban da bukhari abu ɗaya da ya fitar da shi wani ya fitar da shi wani ya fitar da shi wani ya fitar da shi wani ya fitar da shi wannan dole ne a cikin harkar karanta da musamman tafsirin waɗannan musamman a halin irin wanda ke fatan nan gaba ko kai da kanka zaka zo kai wani aiki akan wannan zai taimaka maka domin lokacin da nake cewa Abu Dauda ya rawaito Buhari ya rawaito ina ka zo ka duba waɗannan jafan za ka samu tsarin wasu bayanai waɗanda babu a cikin kan da musu daga cikin tafan da nake yawan faɗi kullum akwai al-mustakhraj ala sahih muslim abin da ake nufi da littafin al-mustakhraj shine wani malamin hadisi ya rubuta littafi sai kai sai ka zo ka cire dukkanin isnadodin da ke littafin sai ka bar su hadisan sai ka kawo naka isnadodin ko mu'aymin yayi wa littafin sahihu muslim al-mustakhraj an fahimta da a cikin wannan mustakhraj din da ya kan wannan hadisin sai aka ji ya ruwaito hadisin da imamu muslim din nan ya ruwaito ko amma bari ku biyar da ruwayar ta faru ya ruwaito ne cewa ainihin wato min hadisi hammam ibn munabbih hadha hadith da ruwaito ne hadisin wasu sai aka ji ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi annabi Muhammad ya ce kuma ina rantsuwa da Allah wanda ran Muhammad yake a hannun shi la yantahibu ahadukum ku ba zai fuzgi dukiyar wani ba a sadda yake fuzgata idan yana da imani sai malam ya ce wa hada musarrihun bi raf'ihi ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace kaga wannan ya fito karara ya bayyana cewa magana ta annabi ce ko to anan muslim ya ruwaito ta zahiri mawqufiya amma kuma kaga a cikin al-mustakhraj ta bayyana cewa ne ta bayyana cewa marfu'iya ce shi asalin wannan abin da nake dan kwatanta muku aiki ne na manya daga cikin malaman hadisi da suka gabata inda ma kwaikwayon su kaɗai nake shi malamai suke kira ainihin wato tatabbu ko ko al-ittiba ko ne ماذا؟ ها؟ wato in ka hadisi a wani littafi sai ka ɗauki wannan hadisi ka shiga wasu littattafai kana tashi neman shi wannan hadisi to me yiwa in ka je ka gano shi a wani littafi sai ka ga akwai ƙarin lafazin da zai fassara maka abin da ke cikin nan ko matsalar da ta faru a nan sai ka ga a can an cire wannan matsalar malaman hadisi suna kira wannan al an fahimta jama'a shi yasa kullum ina faɗa muku ne don ina fatan Allah ya sa kuma ina fatan cikin ku nan gaba a samu waɗanda za su shiga cikin wannan harka ta ilimin hadisi wanda zai shiga cikin wannan harkar jama'a ba shi da waɗannan lokuta na hayaniya da su biyo da sauransu suke yi saboda kullum kai kana da abin da zai shagaltar da kai yayin da ka karanta hadisi ɗaya ka tafi shiga neman binciken wannan hadisi shi wancan da zai haihu zai wa azumi ya samu hadisin a babu sami da sauran zai da ba ruwan shi wa'in ba su ke ka bane ne lafazan shi ko da kalmatin shi shi kenan haka kabbara abin da yake so ya faɗi shi kenan buƙatar shi ta biya don haka kullum za ku ga sun zo su ne mana sallan ga hayaniya ta wata ta so sai mu ce Allah ya saka muku da alheri Allah ya taimake ku Allah ya taimake ku amma mun muna koyon karatun tsarki kula da alwala ne ba mu da lokaci tukuna da mu gama karatu ba sako ne muke ausa musu ba suna da nazari ba mu gama karatu ba yanzu muke koyo eh alu yake ba koda hmm, koda kuma ubanci ba hadisi gashi a cikin bukhari bukhari ka sake tafiya wani wurin a cikin bukhari kana neman shi ma itibari don neman shi in zai zo maka da wata fa'ida wadda baka same ta ba ana ko ta matani ko ta ainihin isnadi kamar irin waɗannan wurare da ake cewa haddasa na sufiyan ka zo ka ruɗe ka kasa gane sufyan sauri ne ko ibnu uyaina in ka tafi wani littafin sai ka ji ce haddasana sufyan sauri sai ka ce ka kasa fita daga rikici yana daga ciki ba wai sauri neman bai inganta ba ka nemo a'a Allah madaukakin sarki ya taimaka sannan a cikin wannan hadisi in kuka duba yayi wata kalma da yake cewa yarfa'un nasu ilaiha yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum babu wanda zai kwaci wata dukiya ko wata wadda idanuwan mutane ke ɗaukakuwa zuwa gare ta shin yanzu wannan kaidi ne kenan duk abin da ka kwata in ba abu ne wanda idanu zai ɗaukaku zuwa gare shi ba a'a wannan ana faɗin halin duk kwace ne duk wanda aka yi kwace ku kiyaye ko ke kake rike da shi a hannu wani ya je bayan a gujan akwai mutane a wurin za su ɗaga ido su kalla ko ba za su kalla ba za su kalla da haka ba wai sunan ne kamar da zo a hadisin ba cewa za ta sharafi wani abu mai daraja a ko menene yana da ainihin wannan laifi Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan hadisi na Abu Huraira al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi kamar da kaji Muslim ya fitar da shi sa'annan kuma daga cikin malaman da suka fitar da wannan hadisi banda al-Imam al-Bukhari da Muslim akwai al abu dauda da al'imamin imamu turmizi da ibnu maja al nasa'i ma ya fitar da wannan hadisi kamar yadda al abu bakar bin abi shoba ya fitar da wannan hadisi haka nan al-imamu da al ahmad da darimi haka nan al abu awana al abu nu'aymin a cikin littafin shi al-mustakhraj ya fitar da shi hakanan ibn hibban hakanan ibn manda hakanan al-imam at-tabarani da al-imam al-baghawi da kuma al-imam al-baihaqi dukkanin su sun fitar da ainihin wannan ina fata an gane waɗannan wurare da waɗannan tafai da muke faɗi jama'a muna takaitawa ne in ba don haka ba hatta shafukan duk suna rubuce a nan gabanmu. mu ba sai an ce juz'i na kaza shafi na kaza amma wannan ba lallai bane za ka iya ɗaukar littafin ko ma ka samu cikakken bayanai a kai amma dai yana da kyau akalla a gurguje mu dan fara kwatanta abin yadda malamai suke yi haka ce wata shabba ko buku in lam takunu mislahu ko da baka ga malami ba ka ɗan rinka kwaikwayon malamai ko ko an fahimta in malamai suna daura bandur guda da yanzu kai sai ka samu yadi uku ka daura ya isa ma'ana ana tafi kan isa Allah madaukakin sarki ya taimaka المسألة الثالثة في فوائده منها بيان نقصان الإيمان بالمعاصي wa annaha tanfi al-ittifaq bihi ala wajhi al-kamal wannan hadisi yana nuna mana imani yana raguwa da ainihin gwargwadon yadda mutum yake saban Allah kuma bayanin yake tabbatarwa akan cewa ana iya kore cikar imani ga duk wanda yake aikata wani sabo amma ba a kafirta shi don haka ku tsaye aqidar mu mu ahlus sunna da ke bin tafarkin salaf ba ma kafirta musulmi da zunubi komai girman zunubin ma damar ba shirka ba ne kuma ma damar ba ya halatta zunubin ba bi mujarrabin musulmi ya sha giya mu dube shi mu ce mishi arne ko kafin wannan ba shi cikin aƙidar mu don haka ku kiyaye mu ahlus sunna salafiyun ba na kafirta mutum ko da zunubin da ya kafirta mu ne yayi da ba ka dube ni albani ka ce kai albani kafiri ne tuni ko ba zan ce kai kafiri ba ne kaɗai don ka kafirta ni abin da aƙida ta ta hukunta min ko sun tsaya in saurari maganar ka to yi min bayani ya aka yi na kafirta in abin da ka faɗa gaskiya ne ko sai in ce astaghfirullah kuma la ilaha illallah shi nan zai musulunta na ci moriyar abin da kai kai min kana ganin kayi min zagi ne ko ka ci mutunci ne saɓanin waɗanda ba irin aƙidar mu suke ba su kuma suna da aƙidoji don dangane da wanda ya kafirta su su duk wanda ya kafirta su daga ran ya zama abokin gabansu su duka duk wanda ya kafirta mu ba ma gaba da shi muna duba abin da ya faɗa akan mu gaskiya ne to sai kimar maza mu gyara shi kenan don mu je lahira lafiya lau ma'ana mu mun yadda da cewa da kunyar lahira gwamnatin duniya wani ko yana ga ni za ka ce wa kafiri ka kaza ni ce kafiri a'a ya iya yiwa ka kafirta ka sani ba mai yiwa shi yana da ilimi akai da rabbin nabar ya faɗi don Allah ya faɗi ya ci mutuncinka. Da ya ka dubi me yake cewa abin da ya faɗa ɗin haka ne in haka ne kai ke Shahararren kissa ce ta shahara Abubakar Mahmudu gume na karatu irin wannan lokacin wani ya zo ya tsaya ya ce mishi kai kafiri ne da kake tunanin kai ne sai ka ce almajiran ka jinin shi ta halatta a ji a kan shi a buga fam a masallacin shi amma sai abubakar gumi ya ce to wa zan musulunta sai ce ka ce la ilaha illallah sai ce la ilaha illallah ya ce na musulunta ya ce ya ce to madalla haka muke to mu aqidar haka aqidar mu take shi yasa nake ce muku ɗan tsirari ne da muke irin wannan da'awa sai ba kowa ne yake shi ahlus sunna ka gwada wani ka ji ka je ka gwada wani ka ji ran nan alahira ba ka kwana <laughs> to ba salafi bane salafi ba ya fushi waɗannan yara da kuke ji ana cewa ɗan boko haram ko a makka muke zama da su ake buga ba fa waɗannan na Najeriya ba wannan da'awar ta daɗe a duniya za ka ji ya ce bin ba kafiri ka ba sai ku kwantar da hankali sun ce ya ake bin ba ga kafirta wallahi jama'a daidai gaba shari'a mansur wadda ta raba shari'a sittin akwai wani wurin cin abinci sai da muka kai karfe uku na dare da irinsu yan Algeria ya ce bin babu kafiri ne na ce Allahu akbar ya ake bin babu zama kafiri ya ce ko kafirun kafirun ya ɗau zafi na kwantar da hankali na ce mishi ya akai wallahi kafin wannan lokacin jikin shi ya yi sanyi ya kafa kawo dalilai biyu ya gama da dama sun ce mishi to kaza kuma fa to kaza kuma fa to kaza kuma fa da malamin na a university ku ban sani ba ko lokacin kana university a university Abuja an taɓa samun wani shi ma mai zafin kai haka wai shi kuma yana ubala Kamal Idris ne a lokacin shi kuma ya ce kowa kafiri ne ba zai bi shi sallah ba a makarantar a lokacin kuna da wata vice chancellor ina jin wata doctor wace ce yawa sai ta ce to a aika ta kira a kira mata malam albani zai zauna da wannan ya ji yaya haka zo muka zauna shi kenan na ce mu to ko ba wa Allah duk university nan kafirai ne yace duk kafirai ne na ce Allahu akbar haka ake yi kwantar da hankali ba kai kai tabibin ne kai likita ne kuma likitan mahaukata yawa likitan mahaukata in ya kawo mahaukaci ya cije shi in ya rama dukan su ta daure su a nemo likita har yanzu <laughs> ina ba ta gane nace tihin wasu ne ce kowa kafiri ce mishi me yasa yace saboda suna bid'a ce yanzu duk wanda yake bid'a ya kafirce yace duk wanda yake bid'a kafiri ne na ce mishi me dalili don wani malami ya harzuka lokacin wani lecturer ya harzuka na ce mishi a'a ranka dade ai ita vice chancellor ta san kuna nan a makaranta amma ta gayyato ni to ka hakura ya yi fasi ta shi ka tafi abin ba da irin su ba ba ba yanzu bane ce to ya akai ce ai suna bid'a kuma duk wanda yake bid'a ya zama kafiri ce mishi me dalili ta kawo hadisi sahibul bid'a يخرج من الإسلام كما تخرج الشعير كما يخرج الشعر من العجين dan bid'a ai yana fita daga musulunci kamar yadda gashi yake fita daga cikin kullu yace mishi madalla wannan hadisi eh wa ya fitar da shi ce bai sani ba nace a'a saurara kai sahabi ne annabi ya gaya maka hadisin yake a'a ai kaga karanta hadisin yace a shi ma dai ya ji ne ana faɗi nace mishi to hadisi ya inganta ko bai inganta bai ce shi ma bai sani ba na ce mishi yanzu bawan Allah hadisin da kai ma baka san ina yake ba da shi ka kafirta dukkan community na cikin university wajen mutum dubu kaza baka san da hadisi yake bai ce na ce mishi to in ne maka wani bayani zaka yadda na ce menene na ce wannan hadisin naka yana nan a cikin littafin sunan ibn majah kuma hadisi ne maudu'i ka karanta littafin alkamil fi du'afa'ir rijal na al-imamu ibnu adiyyin al-jurjani ka taɓa sanin wannan littafin yace a nace to ka rubuta sunan shi ka je ka nema wurin malamin ka nace don haka kaji wanda ya fitar da hadisin hadisin maudu'i ne hadisin ƙarya ne sannan kuma hadisin yana cikin sunan ibn maja ji wannan yace eh nace to kaga tunda hadisin da kake hujja da shi bai inganta ba baka kafirta musulmi saboda shi ba sai ce a shi yana nan akan bakanci na cewa duk wanda ya aikata bid'a kai tsaye ya zama kafiri to a lokacin da ma sai na dan fara ƙara giya na cewa sauran lecturers da suke zaune na ce to yanzu fa zai gane yana zaune da albani suka ce yaya na ce mishi kai ya ce eh miƙe tsaye ya miƙe sai na bayan dan shi ya zuba ƙasa na ce ka bayan ka ya zuba ƙasa hadisi sahihi cikin bukhari da muslim ya nuna wanda wandon shi ya zuba ƙasa wuta zai je kaji wannan ya ce eh na ce to kaga zubar da wando ya wuce idan sawo bid'a ne wannan dan hudu ya faɗi ka karanta cikin littafin shi ainihin ihya usunna dan haka yanzu ya tabbata kai bid'a ya ce eh to kenan na ce to ka ka share gemu na ce ɗan hudu ya ce share gemu bid'a ce muharrama yana nan a cikin bayanin bid'a shaytaniya sannan hadisi sahihi daga Abu Huraira da Ibn Umar a cikin Bukhari da Muslim sun tabbatar da cewa share gemu haramun ne don haka ka ji bid'a ta biyu ka da ce eh nace dubi rigarka wace iri ce yace yalo nace annabi ya haramta namiji ya sanya yalan riga hadisin sahihi yana nan cikin sahihi Muslim na ce jama'a suka ce na ce to kun ga mutumin nan yana da bid'a guda uku Dan haka za mu hukunta shi a ƙarƙashin fatawar shi suka kamar na ce kafiri ne sai ka ce na ce a ya ce dan bid'a kafiri ne shi kuma gashi da bid'a uku kana da wata magana dan da da aka zo jama'a dukkan mu saboda mu kafiri ne bai ci musalla sai muka tura shi mun sai muka bi shi to yanzu ko za a yi sallar isha nace wallahi ba za mu bi shi sallah ba ka ce me yasa nace kafiri wai kuma sai dawo an mu dama shugabanninmu sun fara mana ku masu bin sabon addinin albani nace a. ai mun ce maka ina bin wani addini sunan shi albani ba albani sunana ne sunana ne su ba addini bane ban ce maka addini ba nace kuma karka ban mihwar din karka bar abin da ake magana akai to daga lokacin ne na ce to recommendation ɗina da zan yi abu a gawa ba su sallah daga yau kada wanda ya sake bin shi sallah a makarantar tun da dai a ƙarƙashin fatawar shi ɗan bid'a kafiri ne kai tsaye kuma ba za a bi shi sallah ba to a ƙarƙashin fatawar shi fa muka hukunta shi kuma shi ga shi da bid'o'i a jikin shi don haka ya kafirta na ce abin da za ku gaya mata ce kan recommendation dina kenan na ta kuma ta ruwa da daddare ko kwana a gwagwala ban yi baran nan cikin abuja na dawo kusan sha biyu dare na kwana ina aka kafa mishi doka to tsawon biyu in ma ya bar university din in ma har ya graduate ka a sake jin motsin shi ba dai zafin ka sani ko kun fahimta jama'a to mutane ku kiyaye wato ba duk abin da aka ce bid'a ne ba aka ce kafirci ba duk abin da aka ce wani ba shi da imani za ka ce ya kafirta ba sai ka je ka koya malamai su za su faɗa maka yadda ake tsara abu in ba haka ba kai abin da za ka ɗauka daban da abin yadda yake nufi saboda karshen ta yadda ka ɗauka su ko malamai suna nan suna kallon wani nassi to in aka ɗauki kaza fa to yayi contradicting kaza to dan ka a samu wannan contradiction sai su ce to kaza ma'anar shi kaza kenan in ba haka ba a cikin hadisin Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mafi sharrin masu shaida shi ne wanda zai bada shaida ba a tambaye shi ba mafi sharri daga cikin masu shaida wanda zai zo ba da shaida ba a tambaye shi ba haka a cikin hadisin bukhari da muslim da suke nuna cewa mafi alherin masu shaida ne wanda zai ba da shaida ba a tambaye shi ba kaji hadisan kuma duk suna cikin bukhari da muslim to yanzu ba dole a nemo hadisan nan ma'ana wadda za a tafiyar da su gaba ɗaya ba su dole ne ku tashi ku yi ilimin hadisi in ba haka ba fa sai ku ce hadisan suna da ruɗani in ka koma qur'ani ma haka ka gani dole ka tashi kai ilimin qur'ani in ba haka ba shi ma sai ka ce yana da ruɗani daga ƙarshe kaga sai ka kama hanyar kafirci kenan a ƙarƙashin wannan wajibi ne jama'a su rinƙa komawa zuwa ga malamai masana don su fassara musu me Allah yake nufi da yake kaza yo da mu ba kai ma mu suwaye ne ba ba za ku ji wurin malamai ba sahabbai kansu ga ƙur'ani na sauka ba sa fahimta sai sun ji annabi ya fassara musu balle ni balle kai balle su da su yanzu kai in ka haɗu da waɗannan nasoshi suna nan fa cikin bulogul maram a cikin kitabun shahadat ya za ka yi da su nan ya nuna cewa duk wanda ya zo ba da shaida ba a tambaye shi ba ya zama masharranci kuma ya mafi kowa sharri nan kuma ya ce wanda ya ba da shaida ba a tambaye shi ba ya zama mutumin kirki kuma ya mafi kowa kirki to wanne za ka yi sai malamai suka ce dukkan wata ibada da za ta sadar da bayi ga Allah kamar azumi to idan ka ga watan azumi to ka zo ka shiga wa musulmi ba sai an tambaye ka ba haka sidda ka gani ya tabbata ka gani ka ce jama'a musulmi na ga wata to yanzu kai mafi alherin masu shaida ne saboda ka shaida abin da zai sa da musulmi da bauta Allah amma wane da wane suna faɗa sai aka yi zaman sulhu za a sulhunta su kawai sai ka zo ka ce a ta malam eh wallahi akan ido na aka yi wane ne bai da gaskiya sai wane da yana kokarin ya ya a ai sulhu yanzu ya biya samu shaida sai ce to wallahi ni ko ban ba tun da dai haka ne ga shaida ma ina da ita to yanzu kai da ka kawo wannan shaida ba a tambaye ka ba ko ka zama fasharranci kuma ka zama mafi sharri saboda ba dan wannan shaidar ka ba da an sulhunta su sun yafe wa juna sun zauna lafiya amma shedar ka da ka kawo fa ta rikita al'amari to yanzu dan Allah baka koma wurin masana ba in ka karanta waɗannan hadisan in ka shiga gari kafin a wata wata duk mutanen garin ka ce masharranta ne karshen ta wannan ita ce fitinar da muke fama da ita so wannan fitinar da muke fama da ita a Najeriya ba kwanan nan ne ta iso Najeriya amma wallahi tallahi ta dade akwai kasa dina nan a makarantar na wata rangon za ku shi sa muku kuji Muhammad Nasiruddin Albani shekara 25 da ta wuce ya fama da waɗannan yara ba shi nan an mai da kasa din ya zama littafi mas'alatu takfir yaro ne ya zo yana gaban shi da littafin shi yake kafa hujja amma kuma yana ce mishi shi kafin da littafin albani ya zo yana kafa hujja amma kuma yana cewa shi muhammad nasiru bin albani kafiri ne mas'ala ce wadda yake eh, shekarun baya don yanzu da yake mas'alar ta kai karfi irinsu duk inda suke a duniya neman su ake kowa kansu suke amma shekarun baya jama'a wallahi tallahi in muka je aikin hajji wani lokacin a nan ka'aba wani lokacin a masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama wani lokacin a muzalifa wani lokacin a mina haka za mu zauna ana ta bugawa da su har wasu abokan su ji haushi me yasa kai waɗannan mutane batattu ne sai ka zauna da su muka ce wallahi muna tsaye musu da hujja ne kuma muna rage musu ƙarfi sa'an nan kuma waɗanda ke ruɗuwa da su su san cewa wallahi waɗannan ba akan karatu suke ba za a gansu sun taho daga kasashen Algeria da kasashen Somalia sai ga sun zo sun taru ba ruwansu da kowa a Ka'aba ne amma kowa hararar shi suke yi suna kallon kowa kafiri ne su kaɗai ne musulmi ina ake irin wannan 'yan wasu masoshi ne ka rike ba wanda ya koya ma fassararsa a duniya kai ka shiga ɗaka kai cajin kanka da su sai ka fito kuma ka ce kai kaɗai ne musulmi ba wanda ya san ma kake kira zuwa gare shi balle wani ya kafirce wani ya yi imani a ce kana da mutane ko kana da kafirai kuma sai ka ce duk wanda bai yarda da kai ba ya ba musulmi ba fitina ce ba a kan mu farau ba ku kiyaye kuma ba wani laifi ne muka yi wa Allah ya barce mu da ita a kasan ta wallahu a'ala. wannan fitinar sahabbai su suka fara fama da ita kaku sahabbai mutanen kirki ne sai na ali a zamanin shi wannan fitinar ta kai kamari amma fitina tana nan a kwance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kaka saurari kasar dina karan bana maganin zoman bana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fama da irin su wani ya miƙe ya dubi tsabar irin annabi ya ce hadhihi alqisma ma urida biha wajibullah an kawo dukiya ne manzon Allah ya ba manzon ya ce eh ja nan, janan wani e nan wani e eh dafi nan na e eh akai wannan da ya miƙe sai dubi idan manzon Allah ya miƙe tsaye manzon Allah na zaune kaga rashin kunya kenan yace hadhihi alqisma wannan rabon ba kai na da biha wajh Allah ba dan Allah kai ba kawo galinci wa ya yi wa haka manzon Allah to za ta mamaki in irin wannan ya ga ga bin ba ko Nasiruddin Al-Albani balle wani iri na waye ma ni sai abokai na sun ce kamar ka zaka tsaya tare da waɗannan sun ce waye ni Ibn Abbas ya zauna da su ko kun fahimta zaman da suna da fa'ida yanzu a nan ƙasar akwai waɗanda sun bar abin suna nan yanzu bugoya suke suna shi mana albarka amma fa akwai wanda yake har kwala ta yi ci yana ashar wani ya tashi zai buge shi na ce a bashi a dake da zan daku ku ba don nima bai ban nika shi ɗaya nake da shi amma ba abin karfi ba ne karatu ne a zauna a yi karatu in karatu ya zaɓa da ni ba koma ƙarfi amma ba a gama karatu ba tukuna <laughs> ta tabbata an gane haka ake yi amma ba za ku ce banna ta zo sai ku ce alaikum an fusa ku ku kyale su su bata a barka ba ku san inda za ta kewaya ba ba ku san inda za ta kai ba sannan kuma ku ake gani ku ne malaman musulunci in ku kai shi idan barnar ta zo da sunan ku za ta yi aiki saboda ku ne aka sani malamai su ba a san su ba a kowane zamani da ya ce wa annabi wannan magana mai annabi ya ce sai idan shi ya kada ya jawur idanuwa annabi suka jawur aka ce kamar an kada zangafar amma sai annabi ya huce ya ce ba komai an yi wa ɗan uwa ta Musa wadda tafi wannan amma ya huce ya ce ni ma na yi haƙuri da mutumin ya juwa ya tafi sai masu ya ce ku duban shi daga kwankwasan shi wasu mutane za su fito waɗanda za su rinka kashe musulmi yace amma in ka gansu suna tsalla sai ka rena sallarka a cikin tasu za gan gansu sun kame suna sallah ka sallar su tafi taka kyau manzo Allah yace suna karatun Qur'ani fi naka kyau sai yace amma kuma baya wuce makoshin su suna fita daga musulunci kamar yadda kibiya take ficewa daga musulunci sai da kibiya take fita daga gidanta manzo Allah ya faɗi irin waɗannan abubuwa so asalin shi ya sa kwanaki nake ta'aliki akan cewa duk wani malami da ya ce ana sulhu da masu irin wannan aƙida kawai ɗan kasuwa ne gwamnati dai ta ɗiban mishi abin da za ta ɗiban mishi ta bashi in ya ci kawai ya yi gaba amma duk malamin da ya ce ana sulhu da masu irin wannan aƙidar, ku ce na ce munafikin Allah ne abu ɗaya ake da su zama ake da su a fara yi musu nasiha in suka ishi kenan malamai sai su zara hannun sai su basu da hukumomi sai ku ga sai na Ali ya yi musu ya ake musu duk malamai sun san haka amma yan boko jahilai ne ba su san addini ba yan siyasa yan harbati fati ne ba su san yadda ake mulki ba sai ku basu su ta bata lokaci amma malamin ya buɗe baki ya ce wai zai shiga sulhu da waɗannan irin kaza kaza shi kai ya san ƙarya ne in ka zaunar da shi algafa ta bala wannan abin da kake faɗe da gaske kake a ji ita na bin hakki an kanta min la'ibuna <laughs> yawwa business ne kai jama'a Ko a dan samu rabanci eh wallahi na kanya ne ku je ku karanta albidayatu wa nihaya ta ibnu kasir duk ibnu kasir ya analyze waɗannan abubuwan ya ake handling irin waɗannan situations sun sun zo su malamai sun sani amma yan boko ba sani ba yan siyasa ba sani ba yan demokuraɗiyya ba sani ba me yasa malamai ba za su faɗi gaskiya ba saboda sun faɗi gaskiya ko ko ba zai fito ba amma cikin gurin gurin akwai kujeru da ba a samun fara akwai kaji akwai fila akwai abubuwa aka haka business in sun gana ɗiba rabar su eh yaron ba su je ba su bubbuge su ne Allah ya kiyaye hmm. mu ci gaba da karatu <clears throat> malam yake cewa wa minha anna man zana dakhala fi hadha alwa'id wannan hadisi yana nuna mana duk wanda ya zina ko ya sata to ya shiga cikin wannan narkon alƙawari duk lokacin da kake zinan ka sani a lokacin ko to cikakken imani ba shi tattare da kai an zare shi haka sawa'un kana dukran aw muhsana ya taɓa yin aure ko ta bai taɓa yin aure ba wa sawa'un kana al jiha biha ajnabiyya aw mahraman wadda yake zinar da ita ajnabiyar shi ce ko kuwa muharraman shi ce wato matar wani ce kanwar wani ce bar wani ce ko kuwa kanwar shi ce kowace iri ce zinar ɗaya ce wala shakka annahu fi haqqil muhram afhash wa min al mutazawwad a'zam idan zinar ta kasance da wadda take ƴar uwar shi ce to zinar ta yi muni idan kuwa mata aure ce to abiya burin kasa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una mafi girman zina din ita ce wadda za a yi da mata aure wala yadkhulu fihi ma yutlaqu alayhi ismu zina sai dai kuma akwai wasu abubuwa waɗanda ba zina ba amma shari'a ta kira su zina to su waɗannan ba a cewa imani ya fita min lamsul muharram kamar shafan mace ka taɓa matan ba ta ka ba akan kira ta zina haka ya zo a cikin hadisi da al-Imam Tabarani ya ruwaito wannan ba a ce imani ya fita ba wa ka batta kabil haka nan ainihin sumbanta ban nazar haka nan kallon matar da ba taka ba an kira shi zina ko to amma ba za a ce imani ya fita daga nan ba anna hawa in sunniyat fi urfi shar'i zina ko da yake a shar'ance an kira ta zina fala tadkhulu fi zalika sai dai kuma hukuncin bai shiga haka ba ai ka ba za ka dubi mutumin da ya kalli wata mace ba ka ce shikenan a tsaye mai da haddi na fata an gane sai ce li annaha min as-sara'ir domin wannan na daga cikin ƙananan laifuffukan aka dure shi aka gwada da zina kama qala ulama kamar da malamai suka faɗi fi zalika fi tafsirin lamam fi qawlihi ta'ala Allah madaukakin sarki a Qur'ani yace allazina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamam waɗanda suke nisanta manyan zunubai da alfasha sai dai allaman. malamai suka ce allaman ɗin in an gwada ta a wajen laifi to sai a ce kamar kallon mace taɓa mace sumbantar matar da ba taka ba to ƙaramin laifi ne in an haɗa shi da zina na sha muku misalin wannan musamman a karatun kitabul kaba'ir cewa karamin laifi ne ba ana nufin karami wanda zai da zunubi ba a'a ana nufin in an haɗa shi da wannan amma ba a haɗa shi ba fa shi kanshi shi ma laifi ne babba don haka riya laifin ce ƙaramar shirka ce saboda ne ga babba amma in ba a kawo labarin babbar a wurin ba fa ita ma babba ce shi ne muku misali a hankalce da dogon wando da gajeren wando idan ka samu gajeren wando ka ba dogon mutum ya sa sai ka ga ya tsaya rabin cinye shi wannan gajeren wando in ka same shi ka ba yaro ya sa kowa da sai ka ga ya zama ne ya zama dogo don haka ashe duk da doron wando ka iya zama dogo in ya shiga wani hali kenan an fahimta yawwa in shi ne in ya shiga kafar guntun mutum ko gajeren mutum ko yaro ya zama dogo amma lokacin da zai bayyana a matsayin gajere to dan yana jikin wane ne dogo to haka za ka fahimci waɗannan laifuffukan don haka kar ka ji a musulunci an ce maka ƙaramin laifi ka ɗauka ƙarami ne ba komai a ana nufin ƙarami ne in comparison in an haɗa shi da wani amma in an ware shi fa shi ma mai cin zaman kanshi ne mai cin gashin kanshi ne Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan ha bayanu ta'zimi sha'ani sarqa wannan hadisi yana nuna mana lallai musulunci ya munana al'amarin sata wa annaha min al-kaba'ir kuma sata tana daga cikin manyan zubai bi shiddatil wa'idi fiha saboda irin munan alƙawarin azaba da Allah wa ta'zimi sha'ani akhadha haqqi al-ghayri bi ghairi haqqin sannan wannan hadisi yana nuna mana lallai cin haƙƙin wani ba tare da yardar shi ba to wannan mummunan abu ne da annahu sallallahu alaihi wa alihi sallama aqsama alaihi saboda sai da manzon Allah ya rantsuwa sai da manzon Allah ya ce na rantse da Allah wanda rai na ike a hannun shi barawo ba zai sata a san da yake satar yana da imani ba abu na wasa ne manzon Allah zai rantsuwa kai. don haka malam ce wala yuqsimu illa ala iradati ta'kidil mu'sim aw al muqsam baya yin rantsuwa shi annabi sai mutum ya karfafi maganar da yake rantsewa a akanta. qala al hafiz babban malamin duniya ibnu hajar al asqalani yace wa fihi anna man saraqa qalilan aw kathiran wa kadha man intahaba annahu yadkhulu fil wa'id wa fihi nadar faqad sharata ba'd ulama وهو لبعض الشافعية أيضا في كون الغصب كبيرة أن يكون المغصوب نصابا dangane da kwacen abu malamai sai suka ce to shin kwace kwace shi ma ana sanya shi cikin manyan zunubai ko wasu malamai suka ce to ku dubi lafazin hadisi ya ce abin da za a sata ya zama mai daraja har idan mutane ya ɗaukaku gare shi don haka sai waɗannan malamai suka ce to in abin da ke misali ba to me nisabi nisabi don da kuɗi idan yanzu bana aka ce dubu arba'in ita ce misabin zakka kenan sai ka aje naira dubu arba'in ta shekara sannan za ka fitar mata da zakka to duk mutumin da ya saci kuɗin da suka kai dubu arba'in misali nake mana to shine za a ce ya yi kwacen da za a kira shi babban zunubi amma duk kuɗin da suke ƙasa da haka fa to sai a ce wannan ba babban zunubi ba ne ƙaramin zunubi ne in an haɗa da wancan kenan wannan tattaunawa ce malamai suka yi gaskiyar lamari kwacen abu kaɗan ne ko babba ne ƙarami ne ko babba ne mai daraja ne ko mara daraja ne almuhimmi shi abin yana da daraja a wurin mai shi ɗauki abin da mutane ba su ɗauka a bakin komai ba asuwaki mutum yana asuwaki sai ka zo ka kwace asuwakin ka gudu me kake tunanin zai ji ba zai ji daɗi ba kuma me zai ɗauka kuma za ka takura shi za ka takura shi to me kake tunani mutum yana buga waya ku hawo mashin ku biyu wannan ya zo tuke sai a ce wa ai wayar ba wata mai tsada ba ce irin haka ya faru a daidai inda nake faɗa muku ɗazu yi zama a makka a daidai kan wannan shara'a so ƴaƴan karɓa da muke faɗin maganar su yau nan ƴan agulla sai su hawo ka in sa zan kana aikin waya a makka fa sai wannan ya fije sai su sheƙa a guje nan da nan a shi ɗan sanda da ke can ƙasan gada ya hanki wannan ya fizge a kan mashin suna zuwa kawai shi kenan sai suka sa irin ƙarfen nan na kai hanya kawai shi kenan sai suka sa mai sai suka sa musu ƙarfen sai suka zube a wurin nan take kawai ja ka dube ka aka zuba samu mota aka ta kwada su da kulki shi ne sai yana cewa ka gani an ki jinin mu an ki jinin mu ita zuwa ita ta wasu a ba san ba a tsarin na ce a kai ka kai za a ba to to to ne ne suka ne ce jiya san da suka kwace a hannun wani an tabbatar ne wallahi shine na tara abokan mu Hausawa a makka na da musu malamai ne su Abu Yahaya su Dr. Sami na ce wallahi ku kara mutuncin ku kawai amma ka kuce ce za ku kara mutuncin bahaushe dan kullum suna cewa an ki jinin mu an ki kaza an ki kaza a'a kurkunna wannan doktor sani da na faɗi jama'a bahaushe ne ya haddace qur'ani kuma profesa ne na qur'ani yana karantar da qira'atu saba profesa ne na qira'a lecturer ne a jami'a ta Ummul Qura bahaushe ne asalin iyayen shi mutanen Kano ne za ka haɗa wannan da waɗanda masu sata jiyarta to waɗannan wai sai su taru suna cewa wai an ƙi jinin mutanensu za su je wurin ambasada za su zo Najeriya a kai su wurin shugaban ƙasa an ƙi jinin mutanensu su amma kana ce a'a ku kara mutuncin ku ku da kuke da mutuncin amma duk wani ɗan iska ku bari a yi jibin da shi shine hadisin nan kai yake gaya mana hadisin jarir hadisin jarir yana nufin kai adalci ne ko da a kanka shine rubi'i ibn firash rubi'i wani malami ne cikin malaman farko cikin ɗaliban sayyidina ali tabi'i ne wata rana sai ɗan shi yawa hajjaji laifi sai ɗan ya gudu cikin gida sai kunna kan shi ya ɓoye sai ‘yan sanda suka so neman shi shi kenan sai aka duba ba a gan shi ba sai aka ce to a tafi da uban da aka tafi da uban shi kenan da aka je da shi wurin hajjaj aka ce to kai ɗanka ake nema yana ina sun ce yana nan a cikin gidan to kai alga ba ta malaka za ka rufa mai asiri bai ce a kun ce yana ina